بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق العالمين محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تؤنزي وفرنا لا وباوشري وفن هويو ofanna ku kariyo chukwema dantamu ka ne kuna kal khairiyo bana irkwe kwe biri amadda luyi sani na haika irbaci an hunu dareyo irkwe kwe biri be makatartase na didi ciyo non yen zeno haika idoma abdulmannan abdulhamidu jiwa za ku itigana tite ɗoma da cin ka to laro wuciri ili cire hun gani cene na dir sallallahu alaihi wasallam wani kunu ka hula tite ilbina cinkoci ba sa fo haiwoka iri cinku ga tewo anabara an cirse istuwa foronku tiki awo bal abarano iri maza an cirse nura huna yi no kame ilin ci haika irin dini na annabi sallallahu alaihi wasallam hongu yosi masa amma fa ya bara hongu jihadin nafs wani buru mace haikan hongu nan bango bango kusurwa na bine haika bin kireba ba sa fuka ci innan innan nafsa la bi so wa meka ba sa fo bin kirecin ko no ko yi hailalu ga o hai mai riga to mace haikan kan nan hun bin di hun kace kan hun ase to jihad na jihad na ni di do to ka ke biro ko kan hen tar sai yi zai jami'a na jami'a hidayah nan taka taka fuyu kai ne cin barahe ka ba sa fo in barahe kan tun na bai fi kote to nyan zai wace hei ka no biye no dala in kai wasu a gai no do hei ka no do ma da jami ya gunda hei fo no wani kata ni ma hun ya ka barahe ka no te muku tutu ma tutu ma irfe wa muka ni hei no te iri wani no kurpat se ami to nyan zai bi fo irfa ni kuna irfe kai no ka dir sallallahu alaihi wasallam ngan na sahabiyo hongudi dibi kabori na marayi kai ce kan zumu hongudi kuna hono gazwatul badre to honka ɓeyɓite domi andemiɗoni mbara he kanan dan safno ka timma sususum diyanin ɗono gono gacifiryu kangangango ɓeɓite to honwukaati hey ka hongu senni more to salino andem sallllahu alayhi wa sallam abara hey ka na furuno more kammaci hey ka na buroji wulonga more to ganaɗu kaci shaddu waci hey ka nu sennani ka wulonga to wulon nga nga ande barhe ka go ko kun tawa, na ho wudi mate na ga hami turariyo ngana go koci ande sallallahu alaihi wasallam go koci nga go ko zin na kai kan na hunde gono akame no kuna ba fana barhe ka ho ababor fo wi ho wudi kuna andu ka bara suru bongo kai ko baraka muna nor kai kai birga muqbilan ghayra mudbiran kai ka bara hai ka gunu ko wuro buro gano anabere ko bana zuru ana anabere ko zuru to illa adkhalahu allahu al-janna fasrin no be fe biri ana da janna to sahabi jirman tudi kan kai ka hon hunwe ta ka sa ta le hunani ir kai fe biri amal jannati hai ka ana hilwan tawa sai ilimin wayo kalcin ne kai fe biri mal fe liyo dalla kurfe ma mabal janna dukuna amin da sa basa fo boko ko homuɗiɗe da boko ga burodi a kuku ta na karko ko mu ila jannati has samawati wal ardu kanu tul kano kanu wa kano wogo aljannadi ciji aljanna ka wato ceren peyoya bisa saman na saman yi ye nagannaje yo kulpay nindi ɗono irkoye tan ga ce ko koci umayr bul hamam nati bakh bakh مخبخه كاتنا دبنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملك على قولك بخبخ قد إفيا عن لم نمرك كلمة وجوج بخبخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها تو أن تكون مون ngo غاتن ga teno ku konai ko konan tawa mi mana war kayol no howudi te kat duwa baberi ka balal janna ɗinga go ɗum kuna gandem ta se sall llahu alayhi wa sallam fa innaka min ahliha ni bogo gonu a janna burudi kuna no ɗet fema ter sedanaya ndiya ninni ɗo ga bara he ka debinoyo ɗon gono a gone foro ka fokoy kuna gana kasite ko debinoyoɗi ma deya dibinadina ga kaɓe fo gana cini ka cina kame kur kosu ka furu to kar ka bar haika na takobi kamurai eh, ka bar haika a wuro on ko kowi kowi kowi to hari a bar haika nawi on ganjukuna hadisi wo hadisi na ka akan se faji wo kuna ka hadisi ni na ta eh, imam muslim mana tila kuna no hadisi wo awono كذلك سأله عوف بن حارث يرى كان عوف بن حارث ساكا أدي صلى الله عليه وسلم أبوكو هارو kana ci ifaya amar haikan norfe ko kun hara ne na ci cimino kala ga masa hoya da hofi a duwi hasiran fanaza dir'an kanat alaihi faqazafaha thumma akhadha sayfa fa qatala qaw hatta qutila to kace umairu don bar haika a ciradi a bar haika na wato ana kan me dam cefiriyo kan kura kuro me deyanga abarhe ka na ka medicine ka kani ka na tin ka medicine ka ka nga na abarhe ka angmane pele ka fa ke nga na pele di ka tu fo ka furu kar ka barhe ka na ta ko bidiza ka hu di te hari de hai barhe kan na wi to ir er pe tan de mi wo ka tu roz zogu in nor pe pe bi ru mane adini se ka adini di hunani ilio ni ifa ya hima ho ni de ahimalo ho e foka akwi bara wato boro ɗin hansine a guna kuna a su boli ni bomo mace e ka un kokari ka aka kuna to sadi jihadi kuna non bo guna e har kana bomo bine hey ka ndiya bine kuno ko kodai ka su boli mo ho mo bine dise to jihadi no ya tpe man da tammo ka no kuna daya annabi sallallahu alaihi wasallam ade gonu ko ga sahabiyoji a gokun kwadantawa na hay kam mo abar hay ka wi mbine lalle mbine kono ko wi ngoro ko wi ko go mbini mbama ne wa yaqta'una ba nashatan wahidatan ngam bar hay ka wato ga hamin turaniyo akan se ngam kurga hamin turu ngam ga e, hongudite gogo hongudite no e, ra'a ويقول في حزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam agogo diya sahabe ni mo yaska ngo ga hamin turu afego ko me kare yi ko sasa to ngana ko ci sayuhu zamu jamu wa yawluna dubu, buru wa kuro iba barhaika irban ma hu wono ma berka zuru فقاتل المسلمون أشد قتالا هندي هنا أسلام يبرر هيكل نقوم بديته ngal ɗi bara huuli a senni hade ka moori o wusinono ka abara haykan naate de a wa nasaratuhum lmalaika nga malaika yo bara haykan rumu kanka huuli te min malaika yo me fo eh, fa fi riwayatin ibn eh, asad mun écrima riwaya fo kan naata écrima eh, ɗo ngaa go kooci kana yowma xiili يوم عيد ينظر رأس الرجل لا يدري من ضربه هني هني برفو تيمبر هيكا واتو تشفرنا غاب وبيري كاكا بوسو بميانا غبيري وينر يد رجلا ولا يدري من ضربه يرو كيني بروتينا كم بيري كاكا أصوتي وركانا قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشد في إثر رجل من المشكلين أمامه إذ سمع ضربة بصوت فوقه saka dele aslama fogo go zuru an kai barhaika wato aduwa ce firifo mushrikin tolte kai dukuna fo kawini abban wado kan da shifo nga mabura ala bil fo kan na borodi bana na ka ziri shifir be din na bala ka ziri nga kana dia me yara bala wa sautul faris yaqul أقدم حينئذ فنظر إلى مشرك أمامه فجاء أنصاري فحدث ذلك بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينو كيري وركاي ويمو غنو فارس بروبو ويمو لورا زنايا نا انصاري فوكا من مدينه بر فوكا النبي صلى الله عليه وسلم ككا فاجي اسي زنايا كان غمو لورا نايا متى النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ذاك من مدد السماء الثالث تو ودي دو إلقى كبير من تشيوكا تشي kan ŋa babarahay kan ŋa na malaikayo zuman tite mo kacare banna adadi adadi tutuma di to ŋayo na ŋayo na kaŋ kacite da mo do ka bara no se wato coro guru no se ka bara te tekeyo no ɗabi e, boro no ya on macu majumu'a n'o ya domin kifiriyo mana majumu'a ŋa silamiyo ŋa malaikayo ŋo bodu kaka mangodo kambe to surumene bon hizzantenoya to yano kene iyeka fajita eh, almuzani ɗo o almazani إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه To nga moci nga gono ko zunno nga mapinti firi To nga bongo hunu kakam zanga musan nga ngare takobi zanga madimbe apeni na فعرف أنه قد قتله غيري لأنه مدواك بيكا نحن سنفانا ويا بمعنى ملائكة وجاء رجل من أنصار بن عباس بن عبد المطلب أسيرا سالنا أنصاري من إركي إيه، تنفقن نقول أنصار يكون أبار كان آه، عباس بن مطلب أنا جدتي أسيرا فقال عباس إن هذا والله ما أسرني woodido anaadi tamtere aawu boroo jire anaadi tamtere laqad asranii rajulun ajlax min axsan innaas wajhan calaa faras ablaq lallinoo kaa borfayaana ngadi tamteredi kaa boroji wallahi ngadiyaa amoojina mutukoo buurino ngana daa mooje mbuuriyo takajina ngaadu ka kuyi gunu barikaa bara ihenno mongono وما أراه في قوم أنا ترى كدا على نوكنا جنا برودي تكعنا ترى كدا على نوكنا فقال أنصاري أنا أسرته يا رسول الله نن سادي شاو نيا أول هاي كعنا عادي تنتريدي فقال نن دبت على صلى الله عليه وسلم أسكت مدري فقد أيدك الله بملك الكريم إلقى في بير برحي كا شردي أنا برودي ملكنا كدا من كمي amma na ifo na malakil karim na malaika kasir ban shirmante da ya borojika abbas bin mutallab diyadi malaika ya bar kai na adi amma ifo aka boro foto na boroji duko bori barika bo ka na bori to mo ya sika abbas di adiya hedi di chere na waya irka bibiri amma kan karse hunu ka irbaka ya hono ya haikal duwa ka sin cene na akadini hekal norke pibi na jampan oyan ka delle tarsi ir don oyan na setam ir bara hekal ko kosu mare norke pibi riga am bara hekal nan kosu ma peyu kam mama ir pe pibi mana mama kaza ka ko iten na heka ima ne yo do kur pe agulu ko chiban se no ka hekal don nyira ka chinu seli wato jihadin nafsi ya chin nirsel ho zamani o boromma ci hekal na ho ten nan bo bile maho wutan nan bine k'a kana mabara haika ba safo warkarin nan lahuneni makokari sinni henno amo hunume ladabi henno amo gonunga tabiya henno amo gonunga to karka kafe nan wato masuci haikan ba waran kansi to in kai ga hunu amori no ngo wudi don gurko te ko irka kai biro bon kan tese واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته